هناك من يضعه تحت قدمي ويتبع شهوته وتأمى بصيرته كل هذا يبدو ظاهرا جليا في مثل كأسة خمر أو جرعة مخدر أو جرعة مخدر أو استنشاك مسكر وشرب مفتر يفقد الإنسان أقله فينسلخ من عالم الإنسانية وينسى السكران ربه ويظلم نفسه ويمزق حياه وأيتم أطفاله وأرمل زوجته وبذلك كله يطرح ضرورة من الضروريات الخمس التي أجمعت الشرائع السماوية على وجوب حفظها ألا وهي ضرورة العقل إنها واجبة الحفظ والرعاية لأن في حفظها قوام مصلحة البشرية وفاقد الأقل بالسكر يسيء على يسيء إلى نفسه ومجتمعه ويوقئ مجتمعه وبني ملته في الذل والدمار ويخل بالأمن ويروع المجتمع أيها الناس لقد قام أداء الإسلام بزج كميات مختلفة ومخيفة من جميع أصناف المخدرات إلى بلاد المسلمين حسدا من عند أنفسهم يريدون للأمة المسلمة أن تتورط بهذه السموم أمة الإسلام كم من الآلاف في أمتنا يعكفون على المسكرات والمخدرات يهلكون أنفسهم عن طريق هذه السامة القاتلة فأخذوا يزهقون أرواحهم ويحفرون قبورهم بأيديهم حتى صاروا أشباحا بلا أرواح وأجساما بلا عقول أيها المسلمون إن للمسكرات والمخدرات مضارا كثيرة أثبتها الطب الأصري وأكدتها تجارب المجتمعات وذكروا فيها أكثر من مئة وعشرين مضرة دينية ودنيوية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الحشيش حرام يحد متناولها كما يحد شارب الخمر وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد الأقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنص وجيافة وغير ذلك من الفساد وأنها تصد عن ذكر الله انتهى كلامه رحمه الله لقد روى القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره أن أحد السكارى جعل يبول ويأخذ بوله بيديه ليغسل به وجهه وهو يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقال الحسن البصري رحمه الله رحمه الله تعالى لو كان الأقل يشترى ل... يعني لتغالى الناس في ثمنه فالأجب ممن يشتري بماله ما يفسد أيها الناس في بلاد المسلمين كثر الحوادث المخدرات من مروجين ومدمنين وكثرت الجرائم بتعاطيها وأصبح مكافحة المخدرات قضية يعني تشغل الحكومات المختلفة يعني شغلت الحكومات المختلفة بمنعها وكل هذا يتم في غياب وازع الإيمان فاتقوا الله أيها المسلمون اتقوا المخدرات والمسكرات واتقوا الخمر فإنها أم الخبائث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ويشمل تحريم الخمر جميع أنواع المسكرات لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم في صحيحه وشارب الخمر مستحق للعقوبة الدنيوية وهو أن يجلد ثمانين جلدة ويحد شاربها وإن لم يسكر سواء أشرب الكثير أم قليل بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم وإذا تكرر من الشارب الشربة وهو يعاقب ولا يرتدئ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقتل في الرابعة عند الحاجة إليه إذا لم ينتهي الناس بدون القتل وأما العقوبة الأخروية وقد روى أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتائها وبائعها وآسرها ومؤتسرها وحاملها والمهمولة إليه وهو حديث حسن وقال من شرب الخمر في الدنيا لم يتم منها حرمها أو حرمها في الآخرة رواه مسلم ومن أسباب انتشار المخدرات أيها الإخوة أولا ضعف الوازع الديني والإيماني ثانيا انتشار الفساد الأخلاقي والغزو الثقافي والفكري عن طريق وسائل الإعلام الفاسدة التي تتحكم فيها الأيادي اليهودية ثالثا عدم إدراك الشباب أن من أعظم المخططات اليهودية في العالم هو نشر المخدرات بكل أنوائها في أوساط المسلمين حتى يبقى المسلمون في آخر الأمم رابعا عدم مراقبة الأولياء لأبنائهم فإن الرفيق رفيق السوء يفسد الأولاد خامسا ضعف الحكومات في محاربة المخدرات أيها المسلمون إن من أهم الطرق في القضاء على هذه الآفة القاتلة هو تقوى الله عز وجل والتوبة إلى الله والإنابة إليه والرجوع إلى الكتاب والسنة ففيهما كل الخير قال تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون والصلاة وكثرة الذكر ولزوم المساجد من أعظم وسائل التربية قال تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ويجب التعاون على محاربة المخدرات بكل وسيلة شرعية والتعاون مع الحكومات في ذلك لأن ضرر المخدرات عام فلا بد من التعاون العام ولا بد من إرشاد المجتمع بكل فئاته عن طريق وسائل الإعلام بأن المخدرات صم قاتل ولا بد من توفير فرص الأمل والدراسة ومحاربة البطالة والفراغ في أوساط الشباب ومن أهم العلاجات هو نشر الفضائل بكل أنواعها بين الناس ومحاربة الرذائل بكل أنواعها فإن الحسنة تلد الحسنة والسيئة تلد السيئة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah yabo mai yawa subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake so kuma kamar yadda yarda na shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin kiyama Allah ka saka mu cikinsu ya ’yan uwa musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa lallai ku ji tsoron Ubangijinku ku kiyaye shi a fili da ɓoye ku ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah shi ne zai gyara ma mutane al'amuransu na duniya su da su. duk wani abu da za a bi aizatan da shi za a iya gyara rayuwa a gyara zamantakewa a gyara yau da gobe da ma lahira ce kyau in babu takawa ba zai yiwu ba ko ba zai gyaru ba Allah ka ba mu takawa ka ba mu jin tsoronka ya bayan Allah lallai mu sani Allah ya karrama ɗan adam wato banil insan kenan shine ɗan adam a bisa da yawa daga cikin halittun da ya halitta ya ɗaga ɗan adam ya fifita shi akan dukkan sauran halittu haka Allah maɗaukaki yace ce walaƙad karramna bani adama haƙiƙa mun karrama mun mutunta shi ya wato bani adam ‘ya'yan adam wa hamalnahum fil barri wal bahar mun sanya su su zama a ban ƙasa su tafi cikin ƙasa su gini su gida su tafiya sannan hakanan cikin teku su shiga su wataya daga wancan yanki zuwa wancan na teku wannan duka Allah ya ce hamalnahum fil barri wal bahar wannan kasar ba dan Allah ya ce ya sanya mu akan ta ba da sai ta ribza da mu haka nan taikun ita ma da ba zai yi a shiga ba amma Allah ya ce ya fifita dan adam ku dubi da yake wacewa a ban kasa kan tudu da cikin teku haka Allah ya goranta mana ya ce wa razaqanahum min at-tayyibat ko muka da muka wato azurta su da kayayyakin jin daɗi tsayibat abubuwa na halal kenan abinda za a ci a sha iri-iri dangi daban-daban Allah ya ce mun azurta ɗan adam da shi wannan ka duba ka hankalta ka ga wannan magana ta Ubangiji warzaqanahum min at-tayyibat abubuwa daɗaɗa da zaka ci ka ji daɗi a baki sannan ya ƙara maka basira ya ƙara maka lafiya na halal saboda akwai maganar da muke so mu yi ƙarƙashin wannan warzaƙanahum minat tsayyibat ababa daɗaɗa na halal wanda za ka ci ka sami lafiya ka sami ƙarfi ka ji zaƙi ka ji garɗi iri iri ga suna Allah ya ce muka azuta ɗan adam da shi sannan wa faddannahum ala kathirin mimman khalaqana tafdila muka fifita su akan wato da yawa daga cikin ababan da muka halitta kuma fifitawa a dubi halittar ka tsaye kake tafiya ba kamar dabbar gidanka ba akuya ko tunkiya ko rago ko kuma kamar tsutsa kana jan ciki a'a kana tafiya a tsaye idanunka suna kallon gaba ba baya ba kunnuwanka an sa maka inda za su ji duk abin da ake faɗi wannan halitta da Allah ya maka bakinka da hancinka wata halitta kyakkyawa wacce Allah ya maka sannan kuma duk kai tamfarin ɗin wannan ka ɓata wannan ni'imar ka je ka mai da ita kamar halitta irin ta dabba wacce Allah bai bata abin da ya baka ba ya ƴan uwa hankali shine mafi girman ni'ima da Allah ya yi ma ɗan adam a cikin sauran halittu Allah ya ba ɗan adam hankali hankalin nan da shine ake tantancewa tsakanin alkhairi da shari ka taɓa ka ji zafi ba za ka taɓa ba ka taba ka ji sanyi ka taɓa ko ka ɗanɗana ko ka ji ƙanshi ko duk waɗannan abubuwan to da hankali ake mayyazewa shi yasa yaro ƙarami ba za a bar wuta a gaban shi ba sai ya dafa don bai da hankali da hankali ake tantance alheri da shari sannan da hankali ne ake tantance abu mai amfani da mai cutarwa kai da shi ne ɗan adam yake samun arzikin rayuwa ta duniya da lahira rayuwar nan ta duniya da hankali ne duk inda za ka shiga sai an abu na farko shine hankali in babu shi ba a magana da shi ne ake gudanar da al'amura da dukkan sha'ani na rayuwa hankalin nan da shi ne ma society na ɗan adam suke zaman lafiya in babu hankali sai rayuwa ta koma irin ta dabbobi kenan kai da hankali malaman usulu suke cewa shine manaɗu taklif duk abin da za a kallafa maka sai an kalli hankali tukun kana da shi to shi kenan sai a ce yi sallah yi azumi yi zakka yi kaza babu hankali shi kenan waɗannan abubuwan ba su hau kanka ba tunda ka da hankali ya uwa wato ainihin shi ɗan adam an wannan hankali da Allah ya bashi amma sai aka wayi gari wasu daga cikin ‘ya'yan adam ba su lura da wannan ni'ima a'a sai ka gama kamar shi hankalin suna sa shi ƙarƙashin su suna takewa ba ruwansu da shi kenan ba su san ni'imarsa ba suna bin soye-soyen zukatansu da su shaawansu su ta ɓace duk kuma abin da ke jawo wannan ƙarara watakila wani ɗan kofi ne na giya mai wannan hankalin ya kurɓa ko kuma a'a wani ɗan abin maye ne ya samu ya shaƙa ko ya busa ko ya ɗan tsotsa ko duk dai hanyoyi da ake bi ko ya allura duk abin da ake ta wannan ne sababin hankalin nasa ya gushe ya ɓata hankalinsa ya zara wannan hankalin nasa ya fita daga tsarin ɗan adam ya koma wani tsari na daban ya ‘yan uwa wannan mai wannan ɗabi'a ya ɗauki wannan ni'ima cikin manya-manyan ni'imomi guda biyar da dukkan shari'o'i da aka saukar suna magana a kiyaye su Abin da ake cewa ad-daruriyatul khams abubuwa na larura guda biyar da dukkan shari'o'i da Allah ya saukar ya ce a lura da su daga ciki akwai hankali wato larura ta hankali lallai a kiyaye kar a yadda a ɓata ƙwaƙwalwa a ɓata hankali sai gashi ya zama kinan wajibi ne ashe ka yi in yi duk abin da zan kare hankali na, in kare wato wannan ni'ima da Allah ya yi man wacce ba a zuwa kasuwa a saye ta ya ’yan uwa wato hankali shi wato kiyaye shi shi ke ba da maslaha ta rayuwa ta ɗan adam gabaki ɗaya in aka rasa hankali to ba fa a maganar kuma me za a yi ya ’yan uwa da ya rasa hankalinsa ta hanyar shaye-shaye ta hanyar abin da ya sha ya ɓata masa hankalin to lalle ya ɓata kansa ya ɓata ya cutar da society ɗinsa sannan ya jefa kansa cikin halaka ya jefa kansa cikin ƙasƙanci da lalacewa sannan kuma ya jefa ma kansa cikin wani yanayi na halin kakanikayi da kuma hali ma hatta na zamantakewa da zaman lafiya kai har ma al'ummarsa ya jefa ta cikin barazana. domin idan aka rasa hankali kishiyar rashin hankali mai kenan hauka kenan to mahaukaci a cikin society wannan al'umma tana cikin barazana dan zai yi kuma abin da mahaukaci ke yi ko ya ɗau makami ko ya wani abu ko shi kan shi ya cutar da kansa wannan shi yasa ake so a gaya mana wannan ni'ima da Allah ya yi mana wajibi ne mu kiyaye ta ya uwana musulmi mu sani lallai maƙiyan musulunci kafirai kenan sun ɗauki dukkan hanyoyi ne da za su ga sun yawaita sun yaƙa, kayan maye da kayan shaye-shaye da kayan ɓata ƙwaƙwalwa a garuruwa na musulmi saboda manufa irin tasu ta gaba da ƙiyayya wacce ta samu asali shi shaiɗan duk wanda ya saba ma Allah da manzo ya nisanci ƙur'ani da sunna to yana tare da shaiɗan shi ko shaidan makiyin Allah ne makiyin manzo ne makiyin muminai to shi yasa yana da ƴan baran da cikin mu da cikin aljanu sai amfani da su wajen yadda zai gurɓata kwakwalan masu hankali musulmi muminai wanda suke cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah wanda suke tsayawa suke kallon gabas sau biyar a rana suna sallah to suna bin duk hanyoyin da za su bi hasadan min inda anfusihim su ga sun gurɓata kwakwalan matasa na musulmi shi yasa ka ji an ce an fitar da bayani da lissafi wai yankin da ya fi shan kayan maye da yawan sai da shi ko jihar da tafi wannan harkar jihar da tafi ko ina yawan musulmi ne a Najeriya ita ce jihar Kano jihar musulmi ɗari bisa ɗari duk wanda ka gaba ba musulmi ba cin arziki ya zo wai nan ne lissafi na ina aka fi shan kayan maye ina aka fi sai da shi sai aka ce jihar Kano ita ce kan gaba wannan labari bai da daɗin ji wannan labari ba labari ba ne in ko gaske ne to ya kamata lalle mu ɗau mataki da ni da kai da mu gaba ɗaya mu gaya za mu magance wannan labarin in ba haka mu bincika in haka ne lallai mu ɗau mataki Dan me yasa garin Kano kayan maye zai fi yawa Dan me yasa mutanen Kano su za su fi shan kayan maye Dan me saboda ƙiyayya ta kafirai ba za a ce ƙasashen arna ba saboda mai su suna ta kasuwancin su suna ta neman duniyar su mu ko mu su zama mai zama liability cikin al'umma babu aikin yi babu sana'a babu kaza me suka sa gaba shine shaye-shaye mazan su da matan su to dole ne mu gane wannan kafirai suna yin wannan domin me dan su wato jefa ma musulmi wannan guba mai kisa wannan guba mara amfani ‘yan uwa musulmi mu sani lallai wato da yawa daga cikin al'umma na musulmi wannan al'umma tamu sun fadu kufa wajen shaye-shaye na kayan maye da kayan kauda kwakwalwa da kayan ɓata hankali suna halaka kansu da kansu ta hanyar wannan guba mai kisa shine kayan maye ya ‘yan uwa sun ɗauki kansu da kansu sun jefa cikin halaka kamar suna gina ma kansu kabari ne suna so su binne kansu da kansu saboda haka an wayi gari sai ka ga matasa kamar ga sunan ba su da rai jiki ne domin duk jikin mara hankali wanda zai iya duk abin da zai iya yi ta hanyar kayan mayan nan da ya sha kai ka ce jiki ne babu rai kai ka ce jiki ne babu hankali yau haka matasan mu suka wayi gari sai ka ga matasa ga sunan babu tunani mai kyau idan ka dawo da su cikin ka ce za a yi mitin na family yaro yana shaye-shaye wa zai kira shi dan ba zai ba shawara mai kyau ba ba wani idan a ce a gudunmuwa za a tara a yi wani abu a family shi ba abin da zai bayar dan ba abin da yake a a mitin ake na community na unguwa za a yi kaza wa zai kira dan shaye-shaye ba zai ba da shawara ba ba zai ba da wata gudunmuwa ba to da haka al'umma shi yasa cutarwa kayan maye ba karamin illa yake ma al'umma ba ya yan uwa saboda haka mu sani su wannan kayan maye suna fa cutarwa cutarwa mai yawa bincike na zamani a likitance ya tabbatar da wannan cutarwa hakanan tajriba ta hanyar bincike da al'umma suka yi daban-daban sun fahimci cewa sun lissafa cutarwar kayan maye yana cutar da ɗan adam har wajen cutarwa ɗari sama da haka ma sun lissafa ta ɓangaren addini ta ɓangaren tattalin arziki ta ɓangaren zamantakewa ta ɓangaren wato ainihin abin da ya shafi lafiya duk gaba ɗaya kayan maye na cutar da ɗan adam kowane za a zauna a lissafa maka sai abin ya baka takaici ya baka haushi a ce ɗan adam ya jefa kansa cikin wannan halaka ibnu taymiya Allah ya ƙara masa yarda yake cewa wato wuyi ita ce hashish kenan haramun ce shan ta. yace ana yi ma mai shan ta haddi irin haddin mai shan giya shi ko mai shan giya ko mai shan wiwi yana ɓata kansa ya zama mata maza namiji ne gashi nan wanda Allah ya ba karfi zai fite nemi na kan shi zai tunanin aure zai tunanin haihuwa sai ka ga babu ruwan shi ya lalace ba sana'a balle tunanin ya aure balle ya haihu balle ya zama al'umma haka nan yace zai zama da youth idan sai da ya aure ya fara shaye-shayen to sai ya zama bai kishin matarsa ba ruwansa gashi nan domin me shaye-shayen ya ɓata masa kwakwalwa Allah ya ƙara masa rahama yake cewa domin kai shaye-shaye na wuyi-wuyi illa har ya fi shan giya illa domin yana ɓata hankali za ka ga mai shan giya yana shaye daɗe amma kwakwalwar shi bata sun ce ba amma mai shaye-shaye irin na su da wannan 'yan kurɓe-kurɓen da 'yan tsotse tsotsan da ‘yan sunsune-sunsunan tuni za ka ga ƙwaƙwalwar shi ta sunce ya lalace magana ibnu taimiya ta zama gaskiya ya ce kai bannata tana da yawa abubuwa daban-daban take sababawa ya ce tana toshe ambatan Allah ya za ka ga ɗan shaye-shaye a sahun gaba ko a masallaci ko wurin wa'azi ko wurin huduba? yana can yana ɓarnashi. shi ina za ka gan shi balle a ce maka zai zikiri na safe ko na maraice ko na shiga gida ko na fita babban malamin nan na tafsiri imamul qurtubi Allah ya masa rahama shi da ya zo wannan matsalar cewa ya wata rana aka sami wani ɗan shaye-shaye ya shaye tatil sai ya je ya saki fitsari yana tsula fitsari sai ya tara hannunsa yana tare fitsarin yana wanke fuskarsa yana wankewa yana cewa Allahu menene Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al kaji shari malam fitsari fa wai alwala yake yi abin da kwakwalwar take gaya masa shi yanzu alwala yake ya tari fitsarinsa yana wanke fuska har ma yana addu'a to dan Allah addu'a kanta ina yake ta wurin wanke fuska yake ai sai an gama alwala ake yi to tsaye shaye-shaye kenan idan ya fito wurin da ake addini addinin zai tabata in ya fito wurin da ake ashar ashar zaka ji na ta in ya fito duk abin da ya saba yanzu matasan mu masu shaye-shaye sai ka ji shi sallama zanzan akara makalla ina gajiyan dan duk girmamawa ta banza saboda kwakwalwa ta sunce to wannan haka imamul qurtubi yace dan shaye-shaye yana yin alwala da fitsarinsa kuma yana gaya ma Allah Allah ya sa ya cikin masu tsarki ya sa ya cikin masu tuba Allah ya tsare mu da shaye-shaye Imam al-Hasan basri shi ma da yazo mas'alan nan yake cewa kai wallahi hankali da ana sayansa da kuɗi to yau da ya fi ƙarfin wasu a kasuwa su iya sayan shi domin 'yan kasuwa za su tsuga masa kuɗin da ba kowa zai iya saye ba amma abin mamaki sai ga wasu da kansu suke zuwa suke sayan abin da za su ɓata hankalinsu da shi mutum da kanshi za shi ya sawo yau a ce banilin yarinya wai mace za ta sha banilin ta kwanta ce ta bacci tun safe sai magariba za ta tashi ya mace to na ga ɗa namiji ta sha oba ta sha babu iyaka kayan shaye-shaye ga sanan wanda matasanmu yau suke wasu ƙwayoyi ne magani ne na asibiti za su je su sha su oba su kawar masu da hankali da ƙwaƙwalwa duka hanyar shaidan yadda zai biyo matashi za shi ya rika sansana abin kwata zai ɗebo yana tsotsa yana sansana wannan irin lalacewa ce wannan ta zama to wannan malamin ya ce da hankali sayan shi ake yi wasu ba za su iya kai ka sani yau wasu da aka jarabce su da 'ya'yansu ko larura ta rashin kwakwalwa da suna da kuɗin da za su je asibitin da za su je a duniya su sau mai hankalin da sun je amma wani Allah ya ba shi hankalin ya je ya ɓata shi ‘ya'yan uwa musulmi mu sani lalle mu na musulmi za ka ga yawan abubuwa suna ta faruwa na accident ne mota ta je ta gabza can kai da ganin wani accident ɗin ka san rashin hankali ne Ka kaga mutum ya zo ya ɓata abin da aka sa a titi na fitila mai haske titi ya gabza mata ya kare ta ya cutar da al'umma ya cutar da kanshi ya cutar da ƙasa wannan abin kafin a zo a mai da shi a shekara faman da ake taikin dan me ya je ya kashe kanshi ya ɓata abin hawansa ya ɓata ma al'umma kayansu da aka sa a kan hanya wannan barnar tana nan da yawa yau da take fata ta faruwa wasu accident ɗin da damansu sababin shaye-shaye ne yan uwa za ka ga mutum ya bugu ya je yana abin da bai dace ba jara'im yau da suke ta faruwa daban-daban galibin su shaye-shaye ne yau 'yan fashi da makami mai kwakwalwa mai imani ya zai ɗau makami ya kashe wani ya zai tsara hanya ya zai auka mutuncin gidansa cikin dare 'yan kidnapping ɗin nan ya za ka mai da jeji nan ne wurin zamanka ka ɗau mutum ka shigar da shi jeji duk sai sun yi shaye-shaye yara masu tsallaka ma mutane gida a unguwanni sai sun yi shaye-shaye tituna da layuka da ake tsare kwace waya a yau da yawaita da yamma da magariba yara ne sai sun yi shaye-shaye suke yin wannan abubuwa ɗin jara'in iri daban-daban yau ‘yan uwa wannan ƙadiyya ce da ta dami hukuma hukumomi abin ya ishe su ya buwaye su suna ta tunanin ya za su yi duk wannan sababin sa karancin imani a cikin zukatan al'umma ita hukumar ta kasa ganewa hukumar ndla take hukumar wacece hukumar wacece ba sa dawowa su gane wai mai ja wannan mai imani ba zai ba to a dawo mana a canza tsari mana na yadda za a magance wannan a dawo a duba ba abin da ke gyara dan adam sama da tsoron Allah komawa ya bi Allah ya bi manzo to ba a duk wasu ko da yadda za a magance matsalar sai a ce a kama su a kai kurkuku in ka je kurkuku cike matasa masu laifuka galibi yan shaye-shaye ne da suke barna in ka tafi gidajen mahaukata da aka je aka tsare masu taɓin hankali galibi shaye-shaye ne in ka tafi gidajen gagararru wannan musibu sai hukuma ta dawo ta sake dubawa wai ya za a magance su ne dole ne sai an dawo an kalle su Allah ya sa mu gyara ya uwa uwana musulmi mu ji tsoron Allah sa'an mu ji tsoron wannan kayan maye-maye mu ji tsoron giya domin ita ce uwar bala'i ita ce uwar dukkan ɓanna duniya eh ita ce ake kira ummul khaba'is duk wacce khabisa da zaka gani shaye-shaye da kawai wato gushewar hankali shike sababa su saboda haka Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kuni wato ku sani giya da caca da abubuwa na gumaka da abubuwa na camfe-camfe da ake yi da neman sa'a irin wanda yau aka sa gaba masu kuɗi masu mulki su je a duba masu ta hanyar tsafi waɗannan abubuwa Allah da ya kira su aiki shaiɗani Allah ya haɗa bautar gumaka da ainihin abin da ya shafi al'azlam shine ka je ka ce a duba maka za ka yi kaza kuma dubawa irin ta masu tsafi da su da caci duk Allah ya kira su rijisun min amali shaidan Allah ya ce ku nisance su tabbas za ku sami rabauta sannan ku sani shaidan ne ke so ya jefa ku cikin adawa tsakanin ku ta gaba hankali ya gushe kwakwalwa wancan ta wuce sai wancan ya ɗau makami wancan ya ɗauka sai ya ta kashe-kashe sai gaba sai kiyayya sai kisan kai duk wannan shaidan ne ke yi sannan ya toshe ku daga ambatan Allah na faɗa mana a baya ba da za ka ga ɗan shaye-shaye yana sallah domin ita ce babba a abatan Allah ka gan shi ya damu da addininsa balle ya damu da biyayya ga iyayensa sannan ya toshe ku ga barin sallah Allah ya ce hal antum muntahun ayan nan da ta sauka a Madina da ta sauka sahabbai suna shan giya kafin hani ya zo sun dafa giya wasu ta dahu wasu an fara kurɓa, wasu ta huce Allah ya ce fahala an tumuntahun sai gashi duk sun kwararar da ita malaman tafsiri suka ce he da rika giya ta rika kwarara a kwararar Madina a wannan ranar ba sahabin da yace bari in kurbe wacce na zuba a kofi ba wanda yace bari mu shanye ta gidanmu da muka dafa a ranar sun tuba sun bari to mu yau problem din mu sai ai wa'azi mutum ya ji ya fahimta amma sai ya ki barin abin da yake na laifi ina ma a ce da kaji wa'azi ka ce Allah na tuba na bari ba zan kara ba shikenan Allah sai ya gafarta ma ya yafe ma ka zama bawan Allah na gari wannan muke fata ga matasan mu ya ƴan uwa mu sani ita fa giya sunanta ɗaya amma nau'i ce daban-daban duk abin da yake ɗaukan ma'anar giya da hukuncinta shi ma sunan shi giya da hadisin muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da yake kullu muskirin khamr duk abin da ke hargitsa hankali to sunan shi giya kuma wa kullu muskirin wato haramu, duk ko abin da ke hargitsa kwakwalwa da hankali to sunan shi haramu. laifi ne Allah ya haramta shi shi yasa ba za ka ce kai ba giya kake sha irin ta jiya ba wacce larabawa suke da dabino su jiƙa ya jiƙa ko da inabi ko kuma can maguzawa na da su jika dawa ta jika ko gero ya tsiro sannan a dafa a sha dabba kowace iri in yau za ka sha abin da yake magani ne kamar maganin tarin nan ya maka oba ya kuzan maka da hankali sunan shigiya. shaka shaƙa za ka yi allura za ka yi makanka a abusa za ka yi sunsanawa za ka yi ko menene in dai ya gusar da hankali sunan shigiya ya kamata mu gane to giya tana da ukuba iri biyu akwai ta duniya akwai ta lahira ta duniya ita ce a mai shan ta haddi ai masa haddi haddin nan bulala tamanin in ya ƙara a ƙara mai in ya ƙara a ƙara in ya ta hudu malamai suka ce a kashe shi idan kisan sai da shi za a daina sai ya kai an mai yaƙi to a raba shi da duniya don an bar shi zai ɓata sauran al'umma abinda malamai suka ce kenan hukuma ta biyu ita ce ta lahira kamar yadda hadisin muslim ya tabbata hadisin tirmizi da abu dawuda annabi ya ce Allah ya tsine magiyar kanta la'anallahu al Allah ya tsine mata da mai shanta da mai dabba wato ainihin shayar da ita saki hakinan sannan da mai sayanta da wanda aka sayar ma da mai tace ta da mai tacewan sannan su ne kamfanoni kenan ko da mai ta mai dakwanta kenan da wanda aka ɗauka ma din duk Allah ya tsine masa albarka to wanda Allah ya tsine ma albarka da abin yaushe kai kuma zaka kusance shi wannan hadisin banda shi hadisin muslim annabi ce waye wanda ya sha giya a nan duniya har ya mutu bai tuba ba za a haramta mashi shan ta lahira kun ga laifi ya kai laifi malamai sun faɗi sabubban da suke jawo yawaita kayan maye a cikin al'umma abu na farko shine mai raunin imani a cikin zukatan al'umma matasa yau babu tarbiyya ta yi karanci imani ya kaɗan kula da addini ya kaɗan na biyu suka ce shi ne yaɗuwar ɗabi'u marasa kyau a cikin al'umma ta hanyar yaƙanmu da ake da wasu ɗabi'un kishiyoyin masu kyau ɗin ko ta fuskar kafafen yaɗa labaranmu ko kuma ta fuskar wasu hanyaye na yahudawa da suke da shi ya za su ɓata al'umma yana nan ita ma hanya ce da take sababa wannan kafafen yada labarai maimakon su taimaka wajen yada alkhairi sai a yi fim na shaye-shaye na yaƙi na fashi da makami duk wannan sai ka ga yara koyo suke yi ya ‘yan uwa na uku malamai suka ce rashin ganewar matasanmu cewa tsare-tsaren yahudu kullum shine su ɓata matasan musulmi sun kasa ganewa don mu ci gaba da zama bayan su. su za su kera mu kuma mu za mu lalata su za su kera ko menene in ba za mu zauna mu yi amfani da mu ba da basiran mu mu yi abin da za mu yi ko don amfanin kanmu sai dai kullum mu zama bayi a gare su domin mu ta lalace abu na hudu suka ce shine rashin kulawar wasu iyaye akan tarbiyyar 'ya'yansu uba bai san waye abokin ɗansa ba wace ce kawar 'yarsa ba ruwan shi 'ya'ya saka ya haifa ya watsan da duniya bai damu da 'ya'yan shi ba zai kai masallaci ya tasa su wace makaranta kuke inda za a koya musu addini da ilimin zamani duk bai damu ba wannan yana cikin sabubba na biyar suka ce shine raunin hukumominmu wajen magance wannan matsala hukumomi za su faro kamar gaske ana ta bayani ya za a magance inda ake shan ake kai kayan mayan ya ake kamar gaske da an fara sai ka ji shiru musamman hukumomi na siyasa da suke son ƙuri'a kowa ba su wani su mai laifi to ya kamata a gyara mulki na Allah ne Allah ne zai baka in ya baka ba wanda isa ya hana ka kuma ɗan shaye-shaye ma yana jefa ƙuri'a ne banda abinka ina ruwanka da ɗan maye ka ce kana neman ƙuri'a shi ya ƴan uwa musulmi abu na ƙarshe wani hanyoyi ake bi a rage ko a magance wannan problem ɗin da wannan matsalar wacce ta dubuwaye al'umma kullun sai ka ji sharri na kayan maye abin da ya sababa a ban ƙasa shine malamai suka ce na farko a cusa ma mutane jin tsoron Allah mu koma mu ji tsoron Allah ma'ana jin tsoron Allah bin dokokinsa da nisanta hana-hanansa abu na biyu suka ce tuba a koma a tuba zuwa ga Allah a koma ga Allah sannan a riƙe ƙur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata dukkan alheri na cikinsu yau yara ku dubi iyayen da suka lizimta ma 'ya'yansu makarantu yana makarantar boko daga nan ya tafi ta islamiyya ko kuma ma makarantar gaba ɗaya an haɗa wuni yara suke an shaggala yaro bai da lokacin hutu da ya dawo gida sai bacci gari ya waye sai makaranta ya za ya sami lokacin da zai tunanin shaye-shaye ya zai je ya haɗu da wani aboki na banza to ka bar ka wai kai wai yaro wai wai kwakwalwar shi dole ya sami lokacin hutu do kai ba za ka sa shi inda wannan karatun to wa ya gaya maka zai huta ya dawo gida waya zai ɗauka ya buɗe wurin shashanci talabijin zai kamo wurin shashanci fita zai tafi wurin kwallo galibi filayen ƙwallon mu ana shayan wiwi a wuraren to baka shagala ɗanka da ka shagaltar da shi sai ka ga bai da lokacin wannan shaye-shaye malamai suka ce daga ciki abubuwan da suke magance wannan shine mu sani lallai abin da ya shafi tarbiyya. tarbiyyar nan dole ne mu sa mu gaba mu zaɓa masu makaranta mu zaɓa masu malamai domin sannan abu na gaba ta'awun a unguwa a lungu ko ina a haɗa kai ya za mu magance matsala karka ce ni ba ruwa na ɗana ba shaye-shaye to zaka kulle shi a gida ne ba zai fito ya fita layi ba ba zai zama bai zai yi abokai ba sai a haɗa a magance matsalar a unguwa ce a yanki ne a lungu ne a loko ne da wannan za a magance sannan a haɗa kai da hukumomi su ma a ba su shawara su ma su yadda za su zo su haɗa kai da al'umma yadda za a magance wannan matsaloli sannan ƙarshe a rika ɗaukan mataki in mai laifi ya yi mai kayan maye an kama shi lallai a hukunta shi an hana shi yaƙi mai sai da kayan mayan sannan su ma yaran in an kama su ai masu hukunci mana na shari'a bulala tamanin abin da aka ce ai masu kenan sun yi sun yaro ya zama kangarere fitanen na cikin unguwa na ɗaya na biyu na uku a kau da shi haka malamai suka ce ba ni na ce ba sai a zauna lafiya bai kamata mutum ɗaya ɓata al'umma ba Allah ya sa mu gane Allah ya mana taimako Allah ya kawo mana da wannan fitintunu a cikin matasanmu Allah ya kawo mana da wannan fitintunu a cikin matasanmu ya tsarkake mana su ya shirya mana da su ya Allah ba za mu iya ba Allah ka kawo ɗaukinka ka gyara mana matasanmu ka gyara mana wannan al'umma ka tsarkake ta daga wannan miyagun kayan maye Allah ka tsarkake mana jihar mu daga wannan abubuwa Allah ka taimaki gwamnatocinmu Allah ka taimake su wajen tsarkake wannan jiha da wannan gari namu daga dukkan abin da zai ɓata kwakwalen matasanmu Allah Allah ka kama hannunsu ka ba su ikon aiki nagari ka hana su ayyuka na shari Allah ka taimaki wannan al'umma akwai saƙo da hukuma ta ce a gaya muku za a yi rigakafi na ciwon kyanda ga dukkan yara matasa ne ina jin ko abin nan sun ce dai a sanar ko ranar lahadi ne za a fara to irin wannan rigakafi wanda bai saba ma shari'a ba wato ba a cewa kar a yi shi rigakafi wani abu ne da ake da fatan ya zama sababin hanawa Allah shi ke hana cuta shi ke karewa amma an jarraba yau da kake askar na safe na maraice duk rigakafi ne kada ma shaidan ya kusanto ka balle ya cutar da kai kada wani mai hasada ya cutar da kai to haka su ma irin wannan cututtuka da aka gwada in an kaza yana iya zama rigakafin cuta kaza saboda haka sai a kai yara in ma matasan ne a yi masu mu sani kuma Allah zai kare mu Allah ya kare mana al'umma mu gaba daya Allahumma izal islamul muslimin wa adilla shirkul mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin bi rahmatika arhamar rahimin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله